Ba za ki gaya min sunanki da kuma sana'ar da kike yi. Wa alaikum assalam sunana Hawa Idris Sa'id Bayala. Kawai sana'ata shine like photography. Gaskiya abin da ya ja hankali na na fara sana'a kawai lokacin da na gama shi secondary school ne kuma like irin zama a gida ba yin komi gaskiya shine like kawai abun ban so ba so akwai friends ina irin wanda suke photography din say like kullum in suna da event da sauransu like ina bin su ina ganin yadda suke yi gaskiya sai na fara san abu gaskiya bai daɗe ba kamar like misali zan ce kamar shekara biyu haka amma ni gaskiya da nake yi like kisan ban zama har yanzu gaskiya em baran ce dai na zama like irin babban photographer ba gaskiya I'm just trying to like irin extending business so like normal dan I do it with my camera kuma camera ina na fara aiki da Nikon da yake kin san idan zaka fara yin abu dole ne ka fara da abu kaɗan so da Nikon na fara irin ko a cikin families mu like if muna da ko events ko birthday haka sai in musu pictures gaskiya ni ban ma taɓa ma mutum babba like picture ba sai dai ko irin yara irin birthday in musu pictures sai in zo tura musu da system like haka na tsara kuma like I normally do it with my phone so amma mostly dai idan friends ina sort friends ina da photographers din um, like I work with them like co-photographers like irin in suna da event we go together irin dan taya su da abubuwa in rike musu ga yadda suke to find a bigger camera, which is um, a Canon camera. But presently, gaskiya we are using Nikon. Kuma da iPhone graphy, we normally use our phone and snap. <laughs> ba ta biyu me ya ji hankali kika fara wannan sana'a kuma kamar ki imanin shekaru nawa ana wannan sana'a gaskiya photography is a very very nice thing like mutane kin san mostly mutane they see the thing as a very very small thing irin a ce maka common photographer but gaskiya me i say like ban ga wani like abu a cikin shi ba false a cikin shi ba dan ko parents ina gaskiya suna sa abu because ni ma gaskiya ina so like as irin eh, na mace kin gani, a ringa barin ta tana abubuwan nan it's very rare but gaskiya friends and like um, parents ina they really support me in it because sun san ina so and irin is very very fun kin gani kana zuwa gurare kana pictures kai da mutane kun saba da sauran da sauransu abin yana da daɗi ko most especially irin wedding event kin san irin wedding event like it's just an event for a day haka but mu photographers we try and make the best out of it we keep the memory Kinga that's very very cool and nice and even if you are snapping a picture you try and make your vision make to vector and make your visions come true. inside the photo, photos, there are a lot of filters actually with love and all. For my pictures, when like we normally edit it. Baraka Bashir, Maria Amurka. Daga Makka a Saudi Arabia.